a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kisoshin rayuwa sai kuma haƙoƙin mata a musulunci wanda za mu karkare shirye-shiryen namu na wannan yammaci da shi waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis biyu ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da uku ga watan zalkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 139 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan Yuni na shekara ta 1882 gaisi Gribaldi ya rasu gribaldi ɗan ƙasar italiya wanda ya fi shahara da sunan masoyin ƙasarsa da wasu daga cikin yankunan italiya suka balle daga sarakuna da suke iko a ƙasar a lokacin shi kuma ya ƙudiri aniyar mayar da birnin rome ya zama babban birnin italiya akan haka ya haɗa runduna wadda ta yaƙi rundunar roma amma sarkin faransa na lokacin ya aike da rundunonin soji domin taimaka ma roma wanda hakan ya sa alatilas gribaldi ya ja da baya bayan zaben 'yan majalisa gribaldi ya amince da gwamnati ta zama hannun prime minister amma sarki ayyukan sa su takaita kawai ga ayyukan fada akan haka ci gaba da tsarin sarauta italiya har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1944 aka canza tsarin gwamnati a italiya ya koma tsarin jamhuriya masu kun san cewa yau ce biyu ga watan yuni wanda kuma ita ce ranar ƙasa a ingila wanda rana ta zo daidai da ranar haihuwar sarauniyar kasar mafi yawan mutanen ingilde mabiya ɗariƙar kirsanci na majami'ar anglican ne wanda bangare ne na protestant ingila dai ita ce jagaba a tsakanin dukkanin bangarori waɗanda suka haɗa birtaniya wanda suka haɗa da wales island ta arewa da kuma scotland da ƙarshe masu rai ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah uzuma said mohsen hakim babban marja'in addinin musulunci na mabiya masabar ahal bait alaihi salam ya rasu wanda kuma shine shugaban makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki a lokacin aitullah musa hakim ya rasu yana da shekaru 92 a duniya bayan rasuwar aitullah burjadde shugaban makarantar hausa a birnin kom mafi yawan mabiya mazhabar a gidan manzon Allah sun koma bin Aitullah Musa Hakim a matsayin malamin mazhabar Ahlul Baiti mafi girma a Iraki da sauran kasashe. Ayatollah Hakim ya yi hidimomi masu tarin yawa a lokacin da yake jagorantar mabiya masabar Ahlul Bait daga ciki kuwa har da bayar da fatawa ta rashin ingancin da gurguzu sannan kuma ya umarci musulmi da su manufofin yahudawan sahiyuniya kuma su taimaka ma al'ummar falastino har ilayu kuma bayan karantarwa da kuma tarbiyyar manyan malaman addinin musulunci da kuma rubuce-rubuce na tarar tafai masu yawa da yi a bangarori daban-daban na addini musamman a bangaren fikihu da usul da hadisi da kuma tarihi ya gabatar da wasu ayyuka daban-daban da suka hada da ayyukan jin kai da kuma taimaka marayu da dai sauran ayyuka na taimaka ma fil'adama.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi da lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan su. Fadar Kremlin ta rasha ta sanda cewa shugaba Putin zai gana da shugaban kungiyar tarayyar Afirka a Sochi. Minista harkokin wajen kasar Iran ya ce a guji sanya siyasa a cikin harkokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya. sojin isra'ila sun kashe bafalasɗini na uku a cikin ƙasa da sa'o'i 24 tun kuma ga labaran da ke dake fadar kremlin ta rasha ta sanar da cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin zai tattauna da shugaban ƙungiyar tare afirka Macky Sall akan fitura da suka shafi fadada tattaunawar siyasa da haɗin gwiwa da kuma tattalin arziki a yin wani taro wanda za a yi a soci a wannan juma'a a cikin wata sanarwa da fadar kremlin din ta fitar ta bayyana cewa shugaba vladimir putin zai tattauna da shugaban ƙungiyar tare afirka kuma shugaban kasar sanagar maki sel a birnin sochi tare da halartar shugaban hukumar tare afirka musa fagai muhammad sanarwa ta ce bangaren biyu na shirin tattaunawa akan batutuwa waɗanda suka shafi dangantaka a tsakanin rasha da tare afirka wanda suka hada da fada tattaunawar siyasa da haɗin gwiwa da tattalin arziki da kuma ayyukan agaji a ƙasashen nahiyar har ila yau taron yana da nufin yin musayar ra'ayi akan batutuwa wanda suka shafi ajandar ƙasa da ƙasa da kuma shugaban dangantakar rasha da senegal don farko dai shugaban kungiyar tarayyar afirka kuma shugaban ƙasar senegal makisal ya bayyana fargaba kan cewa takunkuman da ƙasashen turai suka kakabawa ƙasar rasha zai iya shafar harkokin samar da abinci a nahiyar afirka minista harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov da ya tabbatar da cewa rasha za ta ci gaba da cika alƙawalan ɗauka na samar da wadataccen abinci ga kasashen nahiyar afirka ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa da wani tsoma baki na siyasa harkokin hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa wato iaea e yana a matsayin abu mara kyau yana mai jaddada buƙatar kaucewa hanyoyin siyasa a taron kwamitin manyan alkalan hukumar wanda ke karatowa babban jami'in diplomasiyyar na iran ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa ta wayar da takwaransa na kasar singapore vivian barkarashin a ranar alhamis inda bangaren biyu suka tattauna akan dangantaka da ke tsakanin kasashen nasu da kuma batutuwa da suka shafi harkoki na kasa da kasa. a yan wannan kiran da amir hussein abdullahian ya ce ya kamata a kawo ƙarshen haifar da matsaloli na siyasa a cikin ayyukan ilimi da fasaha na hukumar iaea e kuma zaman alkalan hukumar wanda za su gudanar ya kamata ya guji duk wani abin da zai iya kawo matsaloli ko rusa fahimtar juna tsakanin iran da kuma hukumar makamashin nukiliyan ta duniya ya ce tsarin haɗin gwiwar fasaha tsakanin hukumar iaea e da hukumar makamashin nukiliya da ƙasar iran da kuma ba da fifiko akan yanayin zaman lafiya akan batun shirin iran na nukiliya shine abin da ya fi dacewa maimakon karkata ga batutuwa na siyasa wanda cewarsa iran din ba za taɓa sanya ido tana kallon wani abin da zai iya cutar da ita ba da jama'a masu rai kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sojojin isra'ila sun harbe wani matashi ba palestine a wani samami da suka kai a birnin beit laham a daidai lokacin da ake ci gaba da sabon tashashen hankula yankin yammacin gabar kokin jordan sojojin isra'ila sun harbe ayman mohsen mai shekaru 21 a duniya ƙaunar artabu wanda ya barke a sansanin 'yan gudun hijira na Aldeisha da ke kudancin birnin bethlehem a wannan alhamis wanda kuma shi shine ba falasɗini na uku da sojin isra'ila suka kashe a yammacin gabar kokin jordan a cikin sa'o'i hudu an harbi matashin a jikinsa kuma an tafi da shi zuwa asibiti amma ya rasu sakamakon raunukan da ya samu kamar kuma wasu daga cikin falasɗinan da suke wurin sun samu munanan raunuka an kuma kame su daga cikin su ko a ranar laraban nan dai sojan isra'ila sun harbe dan jaridar palestine gufran waranash da kuma wani matashi bilal kabha da kuma dukkaninsu isra'ilin ta kashe su ne a yankunan mucin kogin jordan da ta mamaye a najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti mai karfi wanda zai lalabo bakin zaren matsalolin da ake fama da su a bangaren hawa farashin kayayyakin masarufi ministar kasafin kuɗi tare da tsare-tsaren tattalin arziki ta najeriya hajjia zainab ahmad ita ce ta sanar da hakan a ranar laraba biyu bayan fitowa daga zaman majalisar zartarwa da mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi usubanjo jagoranta ministar ta nuna cewa kwamitin ya ba da shawara ta gaggauta shawo kan matsalolin da suke jawo tashin goron zabi na kayayyakin masarufi a faɗin najeriya minista ta ce an yi wa kwamitin bayani yadda abubuwa suke tashin goron zabi da kuma yadda ya kamata a kawo ƙarshen wannan matsala a najeriya to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina haɗu da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu rarau barkamu da hutawa da kuma sake da kuma fatan kunan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau shirin da a cikin sani muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin zamu mu taɓo batun nan ne na dokan nan da za a fara ɗaure masu biyan kuɗin fansa don ceto 'yan uwansu ƙudurin dokar ya kuma amince da hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin satar mutane majalisar dattijan najeriya ta zartar da wannan kudurin da zai tabbatar da hukuncin ɗaurin akalla shekaru goma sha biyar ga masu biyan kuɗin fansa don kubutar da waɗanda aka sace wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan kujerun dokar ya kuma amince da hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai a gidan yari ga duk wanda aka samu da laifin satar mutanen ƙudurin wanda garin fuska ne ga dokar yaƙi da ta'addanci ya kunshi ɗaurin rai da rai ga masu satar mutanen da kotu ta kama da laifi ko matukar satar ta kai ga mutuwa matukar satar ta kai ga mutuwar mutum masu laifin da su fuskanci hukuncin kisa domin tattauna wannan batun ne gayyato barista luka yahaya domin tattauna wannan batun ne gayyato luka haruna wani lauya mai zaman kansa a garin gombe ta jihar gombe ta kasar najeriya don mu ji fashin bakin da zai yi wa wannan dokar to barista kafin mu je kan dogon turancin namu wai barista me ake nufi da doka ne kai da yake lauya ne kuma ka karanta abin a jami'a me ake nufi da doka ne a barista to abin da ake nufi da doka shine daruda da ka'idodi wanda gwamnati take kafawa ko kuma kungiyar mutane suke kafawa yadda za su gudanar da harkokin lamuran rayuwarsu saboda a samu zaman lafiya kuma a gudanar da da mulki da harkoki yadda ya kamata komi za a yi shi a fasali a dokance a rubuce saboda kowa ya sani kuma shi doka idan ka ƙetare shi baka da hujja ka ce baka san shi ba Da turanci ana cewa ignorance of the law is not an excuse rashin sanin doka idan ka gera tarashi ba hujja bane a kanka dole zai yi aiki a kanka so a taƙaice shine abin da ake nufi da doka dole tana da hukunci da idan an getare shi za a gindaya maka hukunci za a gindaya maka abin da ba za ka yi ba da abin da za ka yi da yadda za ka yi abin da za ka yi da kuma yadda idan baka yi abin da doka ta tanada ba za a hukunta ka ne ake cewa sanctions dole da ya have to be sanctions a doka to a shi ne abin da za mu ce doka to barisa me mamancin dokan kotu da kuma dokan majalisa yawa dokan majalisa ita ne wanda waɗanda aka zaɓe su suka tafi house of assembly ko national assembly ko house of representatives wato majalisar dattawa da majalisar wakilai na ƙasa su suke zama su tsara yadda doka yake kuma dole zai zama dokan nan a rubuce yake to su dokansu idan sun tsara shi za a wallafa shi za a ranta ma masa hannu shugaban ƙasa zai ma masa hannu sannan shi shugaban majalisa zai ranta masa hannu to nan ne ta zama doka to wannan doka tana nan a zunguce a tsare take yadda majalisa suka ƙayyade shi to su wannan doka tana nan kamar to bayan ƙasa tana nan a ajiye hakki kuma na fassara ta hakki ne na kotu alƙalai kenan alkalai ba zaɓe ake yi ba alkalai su masu ilimi ne expert ne wanda suka cancanta based on sun karanta shari'a to su za su fassara abin da majalisa dattawa ko majalisar wakilai suka kayyade suka rubuta shi to lokacin da suka ba shi fassara din nan to ita ce ta zama cikakken doka an yi interpreting dinsa lokacin da ba su yi interpreting dinsa ba tana kwance kamar yadda za ka kwaba laka idan ka kwaba laka za ka iya mai da shi a'a ginin za ka yi ginin block ne da shi za ka yi ginin ƙasa ne za ka yi yaya ne za ka yi wani kamannin abu da shi ne to tana nan a kwaɗe haka ita ce ake cewa wannan doka ne da 'yan majalisa suka ƙayyatar da shi tana nan tana rubuce to daga ka daga kuma ana neman fassaran abin da dokan take nufi za a je kotu ne a nemi fassara sai lokacin da alkalai suka zauna suka yi aka yi mukabala a kan kowane harce kowane section kowane sashi na doka to idan alkali ya hukunci a kai wannan ta tabbata ita ce dokan ƙasa. to barisa yanzu ala misali gashi yanzu an yi doka kuma shugaban ƙasa zai sa hannu in sa hannu ta zama doka sai kuma jama'a ba sa son wannan dokan akwai akwai da su yi su kai kara a kotu sun ce ba sa son wannan dokar ko ba zai yiwu ba ai akwai dama sosai wa al'umma duk wanda ya ga dokan da aka yi zai tozarta shi ba zai yi masa uzuri ba aka ga dokan da aka yi ba za a iya amfani da shi saboda ci gaban ƙasa da al'umma ba to a nan za ka garzaya sai ka tafi kotu idan ka tafi kotu kotu za ta je ta fassara wannan doka a ga yanayin amfani da ita da yadda za a yi amfani da ita in ta cancanta sai a tabbatar da gamba da cancanta ba sai a yi watsi su kotu za ta iya soke wannan doka a yi watsi da ita daga kotu ta soke ta kuma ta zama wannan doka ba kamar bata nan har abada. To, barista me za game da wannan doka da aka yi ta 'yan fashin daji wanda aka ce haramun ne har ma da ba da hukunci ga wanda ya je ceto nan uwansa da aka sace me zaka ce barisa. abin da zan ce da wannan doka da aka fito da ita kwanan nan na 'yan fashin daji yana da yawa kuma abu ne wanda ya kamata mu dubi yanayin yadda muke ciki sosai da halin da muke ciki da iya ci gaban da muke ciki ita gwamnati tana kafe ne musamman kan tsari babban aikin gwamnati shine ta kare rayuwar al'umma da dukiyansu shine babban abin da aka kafa gwamnati saboda kowa ya samu kariya a ƙarƙashin wannan gwamnati ne to lokacin da gwamnati ta yi doka da dokan nan ya saba da yadda za a kare mutane to fa akwai matsala eh masu fashi da daji suke gudu da mutane abubuwan da suke yi ba abin da kowa yake jin daɗi ba ne ko ba abin da ƙasa ne za ta bari ana ci gaba ana ta yin ta koyaushe ba kuma duk yadda ƙasa da masu mulki suka ga za su dakushe wannan abin hanyar dole za su bi to yanzu a yanayin da muke ciki wato abin ya zama na ya faskara babu irin abin da za a iya yi kamar gwamnati ta rasa ta wani hanya za ta fito ta kare al'umma gaba daya idan aka bari ana biyan fansa to wannan mutane ana ƙara musu ƙaimi za su ci gaba da yin abin da suke yi ta wannan gefe kuma idan aka ce babu fansa da gwamnati a yadda take tafiya tana da ƙarfi ƙarfin da za ka iya kare mutane da kuma idan an tafi da mutane za su iya karɓo su to wannan akwai alaman tambaya yanzu train attack da aka yi a kaduna hanyar abuja zuwa kaduna yau wata ɗaya da kwana uku ko kwana hudu har yanzu gwamnati ba ta faɗi inda mutanen nan suke ba har yanzu al'umma da ɗan uwan mutane ba su ga meye ne gwamnati take yi a zahiri na ƙoƙarin ceto rayuwar waɗannan mutane ba to kaga a nan yan uwansu da abokanansu da abokanan aikinsu da kowa hankalinsa dole ne ko yaya aka yi zai tashi dare da rana safe da yamma babu barci babu hutu wani ma saboda haka hawan jini zai kama shi sai ga haka wannan abun ya kai ga har ma ya rasa ransa su kuma waɗanda aka kama har yanzu za ka ga wa'yansu ma ba su da lafiya wa'yansu suna shan magunguna babu magunguna wa'yansu suna cikin mummunan yanayi to kan a nan 'yan uwansu idan gwamnati ba ta iya yi ta da su ba ko nawa aka ce su ba da fansa ai mutum zai ba da fansa ya ceto dan uwansa saboda wannan shine nuna masa soyayya wannan shine nuna masa ka ɗaukake shi kuma kana so shi ma ya ci gaba da rayuwa kamar yadda kake dama kuma dukiya da duniya ai duka ana neman sa saboda lafiya ne saboda kariya idan gwamnati ta tsawwala wannan doka to ina tabbatar maka wannan doka ba zai yi aiki ba wannan doka tana da gibi a yanayin da muke ciki saboda gwamnatin najeriya ta nuna kashi ta nuna gatsawanta a fili a tabbace cewa ba za a iya kare rayuwar mutane yadda ya kamata yadda aka ƙayyada ba alkawarin da aka yi wa mutane za a kare su a ta kowane yanki ko ta wani hanya gwamnati ta kasa a nan kowa kuma ya san wannan a cikin jininsa kowa kuma yana ɗarɗar duk inda za ka je yanzu a najeriya musamman a arewa dole za ka ga kana ɗarɗar saboda baka san me zai faru ba to yaushe ne za a yi doka a ce dokan za ka yi aiki idan kai ba a kare ɗan uwanka ba ba a je an cece shi ba sannan kai ka bi hanya ka je ka cece shi sannan a za a hukunta ka wannan doka ba zai yiwu ba saboda ina tabbatar maka za a tafi kotu a challenging din wannan doka a yi mukabala da ita kuma ina tabbatar maka kotu ta kai ta duba wannan yanayi ta duba wannan nazari yadda take yanzu masu wa'inda suka yi dokar nan za su ga cewa idan ‘ya'yansu ne ko ‘yan uwansu ko matansu aka tsare a jeji ba za su je su biya kuɗi su yi fansa ba sai su zauna suna jiran gwamnati babu lokacin da kuma gwamnati za ta iya ceton su yanzu ka ba da misalin mutanen chibok wayanda aka kama wayanda ba a sake ba har yanzu suke nan suke cikin captivity sai ka ce yanzu yau shekara kusan uku zuwa hudu sai ka ce za ka yi doka ka hana su cetar da mutanen su wannan doka ba ta yi ba ba ta kama hankali ba ba ta kama an yi dokan nan saboda kawai a takarda ne amma a zahirance ayyanar da shi yana da wahala wanda kuma zai bi shi sai dai idan bai shiga cikin wannan wahalan ba duk wanda ya shiga wahala aka kama ɗansa ko nawa aka ce bayar zai ba da kuɗi ya ɗauko ɗansa saboda babu abin da ya fi rai da soyayya na jini da na ɗa. masu raro a nan kuma muka kawo ƙarshen kashi na farko na wannan shirin shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu kashi na biyu maimakon barisa luka haruna wani lauya mai zaman kansa a garin gomben nigeria ni alkunin na shirin na gabatar nake cewa tsawon jikon. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya. kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu ga dai malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Muhammad Usman dan Nijar mazaunin Fatakwat a halin yanzu. Da fatan da hukumomin mu za su kawo magungunukan rigakafin wannan cuta da yan dabiri da ake magana. Eh Allah sa mu dace. Masha Allah na gode muryar tera Assalamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana Kwamare Tiliyasu Yakubu daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu na tofa albarkacin baki na. akan bullar wannan sabuwar cuta a najeriya mai suna ƙyandar biri a sassan kasar mu najeriya muna fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta da ke yaduwa a sassan kasar mu najeriya kuma muna kira ga hukumomin lafiya a najeriya ya kamata su gaggauta ɗaukar matakan magance wannan cuta a sassan kasar mu najeriya muna godiya rediyo POH tehran mai magana kwamar su yakubu daga jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka gidan rediyo musulunci na iran ina muku kyakkyawan fatan alkhairi suna na samariya haruna idris ɗan nijar jihar zandar daga nan ƙasar libya a birnin Tripoli. ina so a bani dama in miƙa ra'ayina a kan wannan shari'a da aka yi ta shugabanninmu manyan ƙasarmu gaba ɗaya na nijar a tsakanin muhammad usman da muhammadu bazum wannan shari'a ce an yi ta to dama ita shari'a gaskiya wanda yake kan kujerar mulki yana da wuyar kadawa amma abin da muke so da baba muhammadu usman ya yi haƙuri don allah a haɗa kai a kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a ƙasarmu nijar kuma a kawo kwanci hankali da tsaro ga al'umma a taimaki al'umma da abinci a taimaki al'umma da ilimi shine buƙatar mu don allah shugabanninmu ku haɗa kan roƙon allah muke muku a kullum allah ya sasanta kawunan ubangiji allah ya kauda muke rikiya daga tsakanin ina godiya naku ne samaria haruna idris ɗan nijar jihar zandar daga nan ƙasar libya a birnin tripoli na gode ku tashi lahiya Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma. A ina son ku bani dama domin in isar da a sakona da kuma na bisa ga biyan diyar da ita gwamnatin a jamhuriyar Nijar ta yi. Alhakikanin gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi abin mu yaba mata sai dai akwai gyara ga a yadda ta yi biyan bashi musamman ga 'yan kasuwar a aka zo aka rurrushe shagunansu kuma aka rushe wurin da suke kasuwanci daga karshe kuma kwamiti ya zo wajen biya ya biya wasu mutane da ke suka samu wa'annan matsalolin da kuma wasu mutane waɗanda babu ma suna sunan su sai gashi sunan nakin sun shigo cikin waɗanda aka ba kuɗi wannan ni ban doki akwai adalci ciki ba domin ba ta yiwuwa waɗanda ba su samu matsala ba a ce wai sun samu kuɗi kaga wannan akwai rashin adalci ina kira ga ƙungiyoyi masu sa a ido akan irin waɗannan matsaloli irin mu na ƙungiyar murya talaka musamman ma ina kira ga shi a shugaban ƙungiyar murya talaka Nasiru Zaidu da ke a ƙasar Nijar na yi mamaki a ce irin waɗannan abubuwan sun faru babu wani abin da ya mai da martani game da wannan abin da gwamnatin a jamhuriyar Nijar ta yi wajen biyan wasu mutane waɗanda suka samu wannan matsala matsala ga wurin kasuwancin su amma kuma wasu mutane sun samu kuɗi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na Radio Iran mai magana Aminu ne daga wannan maradin jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci ne akan wannan matsaloli na malaman makaranta wanda can an samu an kashe wani dan nan jihar Maradi a jihar Tawa ga kuma wannan wanda aka yi a nan Zaria aka ba malamai kashi. To wannan duk kalubale ne wanda turawa dama suke kitsa makirtin su akan dai Afirka yara su taso da ilimi su yi karatu kenan yaro shi an baka dama ka yi duk abin da zaka yi kenan ga ai ba mai tsawata ma kenan ba zata gyara ka ba to suna kishin cewa su ga al'umman mutanen afirka suna tasowa cikin ilimi da kasancewa mutanen kirki to duk shi ne suke kishi da wannan abu mai magana aminu daga nan mara jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo filin na zan ba da ra'ayina wanda ya jima yana bata min rai a cikin jihar ta ta agadas a da wannan gari gaskiya lokacin da eh, gwarawa suke shigowa na mu na afirka da niyyar su fito su neman ma kansu abinda za su kora ma kansu takaici amma hukumomin nijar sun kawo musu cikas sai ka zo ma agadas a miƙa ka wajen ƙungiya wadda kake kula da ɗan bakin haure ka to da niyyar ka kai ka nemi abin da zaka kora ma kanka kuɗa kuma cikin afirka ne duka wannan taye-taye da suke yi amma da muddin sun zo agadas sai ka ga an kama su gaskiya wannan abu ba gaskiya bane kuma ɗan afirka yana da inci ya yi ko ina yake so a cikin wannan faɗin nahiyar duniya in dai ya bi dokoki wanda kasashen wanda suka shimfiɗa yana da inci ya fito amma muddin ƙasar mu ta Nijar ta samu wata doka hannu wadda gaskiya ta jefa matasa masu wannan al'amarra cikin mawuyacin hali radio iran mai magana alkasim ne daga nan agadas tashi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu head. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga mamman Usman da magoya bayansa da su haƙula su mai da yuka a kube su rungumi kaddara su zo domin a ciyar da ƙasa gaba su jira dubu da da ashirin shida idan Allah ya sa muna cikin masu rai domin kotun sai yawo kotu ce ta je ka babu wata shari'a da aka taba gudanarwa a cikin kotun din aka sami nasara na gode sashen hausa na biyu hes kuna sa da ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana su ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to ina so ku bani dama in bayyana ra'ayina dangance da ƙarshen shari'ar nan da ta kaya tsakanin muhammad usman da muhammad bazim to muna fatan allah sa hakan in shi yayi alheri saboda a koda yaushe damun, wanda yake sama mulki yana da wuyar kayar bayarwa a shari'a kenan hakan muna dai fatan alheri da ƙasar mu baki da tunda dai komi ya riga ya faru ya kare fatan mu dai Allah haɗa kawunan yan ƙasar mu Nijar baki ɗaya kuma duk wata fitina Allah ya kare mu nagode ku tashi la mai magana isu ne mai da magaram jamfuri Nijar na kira ku daga nan birni mai da jamfuri Nijar ku tashi la to da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. dokar da ya shafa cewa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan rediyo Hausa biyu hata a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan na Shahid Ayatollah Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da magana kan isra'i da mi'raji inda muka bayyana yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam tare da mala'ika jibril sannan tare da abin hawa na musamman wanda allah ta'ala ya tanadar masa suka yi isra'i da miraji inda ya ga ayin allah ta'ala a ƙasa da kuma sammai sannan mun bayyana cewa ya yi isra'i da miraji ne da jikinsa da ruhinsa ba ruhinsa kawai kamar yadda wasu malamai suka tafi a kai ba har ila yau dangane da isra'i da miraji malaman sun yi saɓani kan lokacin da aka yi isra'i da miraji da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu sun ce an yi shi ne a ranar 27 ga watan rajab shekara ta goma bayan fara annabci wasu suka ce an yi isra'i da miraji ne a daren 17 ga watan ramadan shekara ta goma sha uku bayan aiko shi wasu malaman kuma suna bayyana cewa an yi shi ne a farko-farkon annabci sai dai ba wanda ya musanta aukuwar isra'i da miraji don haka saɓani dangane da lokacin yinsa ba wata matsala ce ba an yi miraji da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai a duk lokacin da aka shiga wata sama sai a nuna masa abubuwan da suke cikinsa na halittun allah wa'anda suka hada da mala'iku da annabawa sannan an kai shi aljanna har ya ga wa'anda suke jin daɗi a cikinta sannan ya je wuta ya ga wa'anda ake azabtar da su a cikinta sai dai aljanna da wutan da ya ziyarta ba ita ce aljannar tabbata ba wacce ake da goma a cikinta sai dai aljannar barzahu ne don wancan aljannan da kuma wutar za su kasance ne bayan hisabi a ranar kiyama da ƙarshe dai ya isa sama ta bakwai ya ga shamakai na haske a inda magaryar tukewa take sannan nan ne aljanna ta makoma take wannan kamar yadda ya zo cikin ayoyi kenan a nan ne allah ta'ala ya yi masa magana ya yi masa wahayi suka zanta da allah ta'ala ya sami kusanci ga allah ta'ala matukar kusanci inda a rayuwar duniya sai mu ce kamar kusancin igiyar kwari da kwarinsa hadisan da ake kiransu hadisan kudusi a nan ya karɓo su daga wajen allah ta'ala kai tsaye za mu kawo wasu daga cikinsu nan gaba wasu hadisan sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ɗan uwansa aliyu dan abi talib alaihi salam ba zata a wasu wurare wanda yake nuna mana irin girman matsayin da aliyu dan abi talib alaihi salam yake da shi bayan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam banda haka akwai ruwayoyi da dama wanda suka zo dangane da isra'i da miraji masu wuyar fahimta ga mutane wanda ba su yi zurfi cikin ilimi ba irin wa'annan ruwayoyi sai mu mai da su ga limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don samun bayanai daga gare su a cikin malaman ahlus sunna an arwaito hadisan isra'i da miraji masu yawa daga mutane kimani talatin sai dai abin tambaya ita ce shin ta yaya aka samu dukkanin wa'annan hadisai a cikin dare guda ko ma wani bangare na daren isra'i da miraji amsa ita ce al'amarin isra'i da miraji ba wani abu ba ne na ɗabi'a kamar yadda muka saba ba a nan duniya lokutan sammai ba daidai suke da lokaci a wajenmu ba kuma ai dukkanin abin da ya faru a isra'i da miraji mujizar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne don haka ba yadda sauran mutane su fahimce shi da sauƙi har ila yau idan mun dubi abin hawansa da ya je da shi isra'i da miraji wato buraka ai ba mu san yaya take ba wasu sun bayyana cewa kamar dabba ce har ma a lokacin da ya je baitul muqaddasi akwai inda ya daure ta kamar yadda ake daure dabbobi a hali yanzu akwai wani wuri a nan baitul muqaddasi inda ake kiran shi wurin buraka to masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shemu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci. Haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne cewa wannan shiri ƙoƙari yake fito da haƙiƙa abubuwa na haƙiƙa dangane da haƙoƙin mata kamar yadda suke a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala saɓanin yadda makiya musulunci suke nunawa cewa wai musulunci yana tauye haƙƙin mata ne a shiryunmu da muka gabata ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara ya nusar da al'umma da kuma kawo wasu dalilai da wasu abubuwa waɗanda suka nuna cewa kafin bayyanar musulunci ana tursasa mata ne mata kafin bayyana addinin musulunci haƙoƙinsu gaba ɗaya ana sarayar da su ne zuwan addinin musulunci shine ya kasance cikin yarda allah da umarninsa ya ɗora al'umma ta hanyar manzansa muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kan tafarki wanda zai ɗaukaka al'amarin mata ya kuma nuna nagarta tasu ya kuma nusar da cewa lallai tattali na haƙiƙa na iyali ba zai taɓa yiwuwa ba sai tare da mata kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana farkon halitta ma ubangiji yana yin ishara dangane da iyayen 'yan adam baki ɗaya farkon halitta allah ishara ya yi kamar inda muka koma cikin suratun nisa' ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa ne bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa Ubangiji wa ta'ala a cikin wannan aya ishara yake mana yana kuma kira ne ya ce ya ku mutane ya ku mutane ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wannan wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya malaman tafsir suka ce wannan nafsin wahida ɗin malamai abin da suka ishara gare shi shine annabi adam alaihi salam cewa dukkan wannan adam daga nafsin wahida aka halicce mu baki ɗaya mu fito ne daga annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ita wannan nafsin wahida din kuma sai Allah ya halicci wato wani abu na cewa abokiyar zama zauj wato wadda za su kasance tare kenan wasu malamai da dama suka ce abin da ake nufi shine hawa mace kenan wace Allah ta'ala daga dai wannan nafsin wahida din ya kuma samar da ita ma mace wa batha minhuma rijalan kathira wani sa'a daga kuma waɗannan mutane biyu annabi adamu da hawa ubangiji suna ta'ala ya mana ishara ya kuma yaɗa ya samar da mutane mazaje da yawa da kuma mataye da yawa to wannan kansa ishara ce na haƙiƙa wani maudu'i wani guri na mutuntaka na ɗaukaka da allah ta'ala ya sanya mata a cikinsa ashe kenan ba wani abu ne na tursasawa ko kuma wani abu ne na kaskanci ba domin ubangiji wa ta'ala a lokacin da ya yi bayani ya nusar ya kuma nuna cewa ya halicci annabi Adamu alaihi salam a wannan lokaci kuma ya nuna mana cewa ya halicci hawa ita kuma mace daga shi wannan nafsin wahida ɗin sannan su biyun nan kuma Allah ta'ala ya ishara cewa wa batha huma daga su biyun nan ne ubangiji ya yada dukkan wani abu da za mu samu na mazaje da yawa haka kuma da mataye da yawa ashe a nan ubangiji wata ta'ala ba ishara yake mana ba dangane da wani matsayi na mutumtaka da mace take da shi a cikin al'ummar ita mace babu yadda za ka yi ka ce za ka kaskantar da mace a cikin rayuwa idan da kafin zuwa musulunci a lokacin jahiliya an samu waɗanda suke kaskantar da al'amura na mata saboda jahilcinsu da kuma rashin fahimtar hakika to amma da Allah ya saukar da addininsa ya saukar da alkur'ani ya nusar da al'umma ya turo manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ga abubuwa suna fitowa sai ga hakika tana fitowa fili sai ga gaskiya tana fitowa fili sai ga gaskiya tana bayyana ashe kenan duk abin da muke nema duk inda muke so mu kai babu yadda za mu yi mu kauce wa irin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake nusar da mu nan gane da waɗannan abubuwa na hakika abubuwa na hakika ko ba komai bane illa cewa matsayin mace matsayi ne na irin namiji a cikin al'amura na halitta a cikin al'amura na mutuntaka na ɗaukaka kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratul Isra yake nuna mana walaƙad karramna bani adama Allah ta'ala yake cewa lallai mun girmama mun karrama ɗan adam ko kuma 'ya'yan ɗan adam baki ɗayansu bani adam baki ɗaya to idan Allah ta'ala ya karrama al'umma baki ɗaya a nan bai ce maza kurin ya karrama ba to kowanne akwai bayani a addinance addinin musulunci ya zo da adalci dangane da zamantakewa da mata da kuma haƙoƙinsu da za a kare musu a cikin al'amura na rayuwa to saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne a kan tsoron da ya mamaye 'yan sahiyoniya da ke cewa haramtacciyar kasar isra'ila za ta rushe gaban cikata shekaru 80 da kirkira za mu yi nazari ne a kan tushen wannan tsoro wanda ya zamar wa yahudawan wata aƙida mai zaman kanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A cikin watan Yuni na shekara ta da da da 1967 ne aka yi yaƙi a tsakanin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa. wanda a lokacin ne ta mame gabashin birnin kudus da wasu yankuna na yammacin kogin jordan a daidai wannan lokacin da yakin ya cika shekaru 55 da yinsa wasu marubutan guda biyu sun yi wani littafi mai taken mai zai faru da a ce isra'ila ta sha kashi a wancan yakin edward klein da robert little amurkawa ne su suka rubuta wannan littafin wanda ya bijo da yiwuwar rushewar wannan ƙirƙirarriyar ƙasar wannan tsoron yana sake sabunta kansa a tsakanin yahudawan sahiyoniya a duk lokacin da shekaru suke karuwa kuma duk da ƙarfi na soja da haramtaccen ƙasar isra'ila take da shi da goyon bayan da take samu daga manyan ƙasashen duniya musamman amurka da turai sai dai a wannan lokacin tsoro da fargaba na rushewar wannan haramtacciyar ƙasar tasu ya mamaye su to ko me dalili da tushen wannan tunani to tsohon tunani ne dai da yake a cikin kwakwalen yahudawan sahiyoniya cewa daular da suka kirkira ba za ta wuce shekaru 80 a raye ba suna kafa dalili da cewa tarihin yahudawa na baya ya tabbatar da hakan sun kafa hujja da cewa daular da annabi dauda da ɗansa annabi suleiman alaihi suka kafa ai wata bata wuce shekaru 80 ba ta zo ƙarshe hakanan kuma daular hashmonayin wacce ita ce daular yahudawa ta biyu ita ma shekarunta ba su wuce tamanin din ba ta rushe a halin yanzu haramtaccen kasar isra'ila da aka kirkira a shekara ta 1948 tana karata cika wannan shekarun na mutuwa a bisa ƙidar yahudawa domin yanzu shekarun shekarunta 74 masana da manazarta yahudawa ne suke kiran 'yan siyasa haramtacciyar kasar isra'ila da su fara tambayar kawo kansu idan haramtacciyar kasar tasu za ta wuce shekaru 80 ko a'a rikice-rikice da saɓani a tsakanin 'yan siyasar na sahayoniya yana ɗaya daga cikin dalilan da masanan suke kafa dalili da shi na cewa sun kusa zuwa magadar tukewa hakanan kuma magautan da suke zagaye da ita duk da cewa dai sun fi ba da ƙarfi akan dalili na farko ita kuwa cibiyar nazari ta begin sadat ta bakin ɗaya daga cikin manazartanta ta fuskar tsaro janar jason hikohin ta bayyana tsoronta na yiwuwar rushewar daular yahudawa ta uku wato haramtacciyar ƙasar isra'ila hikohin yana faɗin cewa da dama daga cikin masanan yahudawa da wasu jagororin siyasa da kwamandojin soja sun yi gargaɗi a kan hatsarin shekaru 80 ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma hatta tsohon firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kuma tsohon ministan tsaro yahud barak ya bayyana irin wannan tsoron a cikin kwanakin bayan nan ya bayyana haka ne a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take cika shekaru 74 da kirkira hakohin ya kuma ƙara da cewa daular dauda da sulaiman ba ta wuce shekaru 80 ba ita ce daular yahudawa ta farko sai kuma daular hashmonain wacce ita ce daular yahudawa ta biyu yanzu kuma ga isra'ila wata ita ce da daularsu ta uku tana karatar shekaru 80 to anan yana da kyau a yi tuni da cewa a wurin yahudawa dauda da suleiman sarakuna ne ba annabawa ba kuma suna ɗaukar su a matsayin cewa sarakuna ne nasu na yahudawa wato waɗanda suka zo suka kafa daula da sunan yahudanci Ehud Barak ya rubuta kasida a jaridar Badiot Ahranot da a ciki yake faɗin cewa Isra'ila ta cika shekaru 74 da hakan yake nufin shiga gomiya ta takwas. Don haka ya zama wajibi ta yi nazari abin da ya faru a baya. Shekaru 3,500 da suka wuce muna nan. sai dai a tsawon wannan lokacin sau biyu ne kaɗai Yahudawa suka kafa daula tasu ta kansu. da ita ce zuriyar dauda da suleiman da kuma daular hasmonian ehud barak ya ci gaba da cewa gomiya ta takwas tana tattare da abubuwa guda biyu na rushewa a cikin gomiya ta takwas daular dauda da suleiman ta dare gida biyu zuwa yahuda da kuma isra'ila ita ma daular hasmonian ta fara samun rikici na cikin gida a gomiya ta takwas wanda ya kai ga shimfiɗa ikon daular roma da rusa ɗakin bauta na biyu barak ya kuma ƙara da cewa tsarin sahayoniya shi da yunkuri na uku na yahudawa a tsawon tarihi na kafa daula yanzu mun isa cikin gomiya ta takwas kuma tsoro ya rufe mu mun mance da gargaɗin talmud mun nutse cikin ƙiyayya da juna wani abin yin ishara da shi a nan shine cewa mafi yawancin manzatan yahudawa da suke bayyana tsoronsu a kan yiwuwar rushewar daular tasu ta uku suna danganta haka ne da rikicin cikin gida ba wata barazana daga waje ba wato bambance-bambancen da suke a tsakanin yahudawa masu addini da masu ra'ayin sakulanci ne za su kai ga yin fada tsakaninsu da zai kai ga rushewar daulatasu. a cikin kasidar da ehud barak ya rubuta ya nuna cewa idan dukkanin abokan gaba haramtacciyar kasar isra'ila kakaf ɗinsu za su haɗu ba za su iya cutar da ita ba balle su rusa ta amma kuma rikicin cikin gida zai kawo ƙarshensu. su wani manazarcin na yahuda mai suna ari shafita ya rubuta littafi mai takin gida na uku wanda yake yin ishara da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin daular yahuda ta uku a ciki ya bayyana haramtacciyar ƙasar ta yahuda da cewa mu'uziza ce wacce ɗan adam ya samar ta rayu ta girma ta bunƙasa tsakiyar maƙiya da yaƙe-yaƙe to sai dai duk da haka wasu manazartan sun tsinkawo cewa ba rikicin cikin gida kadai ba hatta yaƙi na waje zai iya kawo ƙashin haramtacciyar ƙasar tasu rogar alfa ya bayyana cewa isra'ila ta rattaba hannu a kan takardar kashe kanta da kanta ya ce a cikin yakin da isra'ila za ta yi da maƙiyanta a nan gaba to za a baiwa yahudawa umarnin su kashe kawukan su ne alfa wanda ya yi wannan rubutun a jaridar haaretz ya ci gaba da cewa a lokacin yakin shekara ta 1948 wato na kirkirar haramtacciyar kasar yahudawa da sojojin masar suka shiga kudancin dino da ke karkashin mamaya babban hafsan hafsoshin sojan haramtacciyar kasar isra'ila ya ba da umarni ga sojoji da su yaƙi har zuwa mutuwa kuma duk wani jami'in soja da ya ƙoƙarin mika kai ga abokan gaba to a kashe shi marubucin ya ci gaba da cewa tun daga wancan lokacin al'adar kashe kai ta shiga cikin tunanin gida kwakwalen yahudawa don haka idan yaƙi mai girma ya faru a nan gaba to dubbai za su mutu watakila waɗannan dalilan guda biyu da muka ambata na rikicin cikin gida da kuma abokan gaba daga waje shi yasa mafi yawancin yahudawan haramtacciyar ƙasar isra'ila suke samun shaida ta zama 'ya'yan wasu ƙasashe na turai ta yadda idan ta yi ruwa rijiya kuma ba za su bari ta ɓale da su ba to masu saurare a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. da haka ne kuma kawo ƙarshen ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalabo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh musamman abdullahi salihu usman katsina da ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar ne hassan barka da tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran